ولا أقسم بالنفس اللوامة kuma ya rantse da rai ta gari wadda take zargin ma'abocinta kan gazawa wajen aikata ayyuka na gari da aikata munanan ayyuka Allah ya rantse da waɗannan lamurra guda biyu cewa wallahi sai ya tashi mutane bayan mutuwarsu domin yi musu hisabi da sakamako